fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana kunguma maɗantani ke ɗauke da ragamar shirin ga labarin kimanin 'yan takara dubu tamanin suka tsunduma ga jarabawar bakalori a aji na shekara 2021 a yau da sahi a ƙasar niger za ku ji ra'ayin wasu ɗaliban bayan tambayoyin farko mahukuntan kwanni sun ɗau matakai domin kariyar garin shetau game da kwararar 'yan Najeriya da suka gudo barazanar 'yan kidnapping ranar 31 ga watan Yuli shugaban gundumar zai ba da bayani a cikin shirin. A cikin rahoton musamman na wanga shirin zamu maganta kan kalubalen da za a wa dauki game da canjin yanayi a taron cup 26 da zai gudana da zai gudana bana a kasar Scotland. Yau Laraba 4 ga watan Agusta 2021 masu sauraro barkanmu da warhaka yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Yau da sahi a ƙasar Nijar aka soma jarabawar rubutawar bakaloriya aji na shekara 2021 'yan takara fiye da 80,000 mai kaso ya mata 37.39 cikin 100 da za su dukufa ga jarabawar fanni daban-daban an rarraba su cikin cibiyoyin jarabawa 197 a faɗin ƙasa baki ɗaya bayan gudanar da tambayoyin farko a yau da safe a bikiyar aikinmu evelyn dan zumbe ta naɗa mana ra'ayin wasu 'yan takara da ke cibiyar cej 25 ta yame ga kalamun da suka mata. Mun fara jarabawa a fannin Faransanci muna tunanin komai sai tafi daidai. Jarabawa ta farko ba ta yi mun tauri ba, muna tsammanin abin ya tafi haka. Gurgusa lokacin jarabawa da aka yi ta yi bai kawo matsala ba, saboda ya ba mu damar ma mun ƙara shiryawa ne da kyau. Abin ya ƙare. To bai wuya ba, ya yi daɗi, ba mu ta matsala ba, a cikin kwanciyar hankali mun ka yi calma. Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar. A dalilin daskarawar wato yanayin masibar yaduwar coronavirus, hukumomin ƙasar Nijar sun ƙara tsawon lokacin dokar ta ɓaci ga batun kiwon lafiya a faɗin ƙasa baki ɗaya na tsawon ƙarin wata uku daga ranar shida ga watan Ogista 2021 a yayin zaman taron ministoci na ranar 2 watan Ogista 2021 ne aka ɗauki wannan matakin kamar yadda kafar talabijin ta ƙasa ta faɗa a wani fannin kuma domin kariyar al'ummomi da dukiyoyinsu dangance da barazanar 'yan ta'adda majalisar ministocin ta ɗau matakin ƙara dokar ta ɓaci daga ranar biyu ga watan Ogista 2021 a cikin jafofin difa tawa da tilaberi na tsawon wata uku. Game da shigowar fiye da 'yan Najeriya dubu hudu da suka gujewa 'yan kidnapping a ƙasarsu zuwa garin Shetau ɗan gari da ke zagayen ƙwanni, mahukuntan bariki na wannan gundumar sun ɗau matakai na tsaron iyakar da Najeriya domin kare wannan gari. Asmana Musa Arzika wakilinmu na ƙwanni, yawa shugaban gundumar Abba Lele tambaya a kai sai ya ce. an dai daga can sun bar guri dindindin matsala ta kore su suka zo gare mu wannan ana iya amsar su a musu inda ya kamata a wuri kamar yadda aka saba yi a tantare su har lokacin da kura ta lafa a can amma dan su zo su kwana ko su zo su wuni su koma gida tunda yau kun ga yadda dai ake ciki tun da can kin yan kidnapping ne suka matsa musu duk wanda ya zamanto yana kiwo ko yana da dan abin hannun shi a aiko mishi takarda ko a mishi tarho kuma da dare a ziyarce shi a dauke shi a tambayi kuɗin fansa kenan komai yana iya abuwa mu dai in yanzu mun ɗauki matakan mun kai jami'an tsaro can kan iyakan nan da mun suna zirga-zirga amma yanzu an tsaye da motoci a nan shetau da kewayenta don ya zamanto a tabbata wane ne ya zo ina za ku je me ya kawo wannan duka suna nan suna ba da rahoto kullum. A ɗan Kano gari da ke cikin ƙaramar hukumar Tsibiri da dama suke wa'anda suka baro mazamninsu kuma da ke da hilayen noma wasu magidantan sun samu halin ginin gida na kansu inda za su zamna ɗan lokaci ko kuma zaman dindindin. Ko kaka zaman su yake da 'yan asalin garin? Ga bayanin da mai garin Mutari Rabiu yawa wakilinmu Muhammad Mamman. 'yan gudun hijira muna rayuwa da su lahiya lau tsakaninmu da su babu tashin hankali babu fitina ko ɗaya 'yan gudun hijira wanda aka ba abinci suna da dama ana iya samun kamar mutum dubu talatin wanda aka ba abinci nan gonakai akwai wanda aka ba amma ba su da yawa saboda mu ma gonakan babu su da yawa lalle an ba su ciki amma kaɗan na daga ciki 'yan gudun hijira da dama sun yi gidaje nan ga wasu an ba su aro wasu kuma sun sayi da kuɗinsu suna nihin ko an samu kwanciyar hankali su sun ji daɗin zamanin ba amma kuma wasu daga cikinsu suna son su koma saboda ko da sun saya gida nan sun zamna ba su da manomin da za su noma abincin da za a tallafa musu su yi rayuwa muna taimaka musu na saboda mu hidda musu kuncin da a cikin rayuwarsu. bari mu komo babban birnin ƙasa a yame 'yan ƙasa sun lamunta cewar shiyar bukoki a yanzu dai ta samu tsaro fiye da da a cewar mai anguwar bukoki ta uku Hakan ya samu ne dangance da jan ƙoƙarin sabon kwamsar ɗin jami'an tsaron polis da ke damƙar barayi da 'yan shashanci masu tada zamna tsaye Ga bayanin da Abubakar Saini mai anguwar yawa Musa Hassan. tamani ha muna samu kwamsar na yi muna aiki kamar yadda wanda yana nan ga ya aiki. Ko wani irin lokaci in ka tashi kana yawon ka. Kuma kwamsar cin duk wanda ka gani ya ce ma ba mutunan cici ne. Kun bai ga aiki da gaskiya to ta yi ka bincika gidan shi yan kwaya ne a can. Dattijo kwarai ko yaron kwarai wallahi tillahi bai ce kwamsar bai nan ga aiki. Kowa cin hukoci mu ban ma san gaisuwan da za mu yi mai ba. Kalma ke ya ba mu liberté yanzu alhamdulillah ka hita lokacin da ka ga dama ka zo lokacin da ka dama kun bai kama wanda bai da laihi wanda yana da laihi dole shi yana da shi mutanen bukkoci turuwa ba wanda bai nan ka kama mai bai defa muna samun ma waɗanda suna kiran su ce wallahi kaji kaji na haka ma ko sun koma na haka director ma ya zo ba ruwan shi ma ya kawo muna station guda ya yi gari kana kiran shi ne men part 5 minutes kana ga suna zabkwa wajen mu kuma shi da gaske shi ce nan ga aiki Allah ya kai shi gaba Allah ya bashi sa'a aikin da yana nan ga yi Bari mu leƙa yankin da magaram mai tazarar kilomita 138 hanyar zandar Tanut. A jiya ne shugaban jamhuriya ya kaddamar da bikin buɗata. Ƙungiyar tarayyar Turai ce ta zuba jarin gina wannan hanyar da zunzurutun kuɗi miliyar 34 na sefa. Inganta wannan hanyar zai ba da damar yin kasuwanci tsakanin ƙasashen larabawa da ƙasashen kudu ga Sahara. Ga fasarar jawabin da jakadiyar tarayyar Turai a Nijar Denizo Ilena Lonet ta yi wa Ali Kaita ya turo mana. Tasirin da zai yi sama al'umma da suke da hanya mai tsawon kilometer 138 domin yana da mahimmanci a gyara wannan hanya don sauwaƙa musu kai da kawo da suke yi na kasuwanci da sauwaƙa samun aikin yi bale ma wajen matasa su samu damar kusanta ma'aikatun tushe da ma'aikatan da sun shafi kasuwanci. Wanga gyaran saman kawo ci gaba ya shafi gida da kasashen waje da kuma jihohi haka zalika a shekaru biyu da rabi da sun wuce mun yi magana sama mahimmanci da kuma lokacin da wanga gyaran zai ɗauka muna buƙatar sa hannu gwamnati wajen kulawa da abokanan hulɗa da abun ya shafa da kuma gurinsu saman samun sauƙi wajen kawo ci gaba a cikin kasuwanci da aikin domin ya ƙara musu ƙarfin gwiwa a matsayinsu na abokanan hulɗa wajen lura da wannan tsari na gyara hanya Ƙasar Nijar a jiya ne ta sallace ranar uku ga watan takwas, sallar samun ‘yanci da aka haɗa da sallar da shan itace dama ga ‘yan Nijar na kowane fanni na su samu dasa itace domin kokowa da gursar hamada. Yaya wannan fusa'ar ta girku a Nijar? Muktar Hamadu ya wa marubucin nan Adamu Ide tambaya ga bayanin da ya masa. C'était à la veille de la proclamation. A jashibirin bayyana 'yancin ƙasa ne wato ranar biyu ga watan Uta aka yi dashen icce akan wani titi mai suna Avenue de la Liberté a lokacin ana kiran wurin Rond-Point de la Liberté wannan icce ne aka kira Arbre de la Liberté wato iccen inci. Minista Maida Mahmudu wanda a lokacin shine ministan tattalin arzikin karkara shine ya dasa wannan icce a jashibirin bayyana inci kuma aka ci gaba da haka ya bunkasa har zuwa karshen mulkin Jaure Hamani. A shekarar 1975 mulkin soja na CMS tare da Sani Kunce ya kawo kawo sauyi inda aka kaddamar da sallar da shan icce wataƙila ko dan yi la'akari da cewa babu yanci a zahiri kuma ya zama wajibi a yi wani abu mai amfani ko za a iya yin raskanar duk abin da aka yi ni ina tambayar kaina cewa anya wannan ba a yi bane kawai a dasa icce a kyale babu wani tattali ba san ko me ke faruwa ba ba a kare iccen da aka dasa kamar yadda ake faɗi dasa itatuwa abin kwarai ne amma kuma a kula da su ya fi A gaida Asumana Shina da fasara, mu inganta zogale domin kyautata tattalin arzikin gari shine ma'udin da aka rike shekarar bana a ƙasar Nijar domin salatar ranar sallar icce da ta gudana jiya uku ga watan Ogista. Wata dama ga jihar Maraɗi babban yanki mai noman wannan itaciyar mai ɗimbin amfano na yin magunguna a cewar daraktan ma'aikatar muhalli ta jihar Kanal Hamadu Hamidu inda ya ce. kun san ba ka da yanki in ciki ba ciki ba makka yau ta shiga dutukin tuka ne na Niger ba ma Niger ba kawai jami'a ta karshe da nayi Benin nayi na tambayar rektor nake da mu kuke sa zogala kuma nan ku muka ga kuna kin shi mu ma muke koya in suna sarrafa ta yalla ma su hiddo wani abu ba mu gani ba babu samun incin kai in babu arziki an ga zogala yana sa arzikin mu ya bunkasu babu irin magani ba su maganin soma suna wanki jini kamar bakin gidan ku yanzu ruwa suna tsaya ku dauki dan zogala ku yadda ciki kuna duk ruwan ya kwanta sai sai zama kaman an samu ta abin da ake malalan yana taki jini ma in akwai cholesterol baban zaba suke cewa suna maganin jabat in kuna shan ruwan nan yana wanke muku hanyoyi na jijiyoyi mai kidike kwanta kwantawa har ku samu gutu shi bai yarda. yanzu kuma ga rahoton na musamman. Shekaru shida bayan yarjejonin Paris na babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya bisa ga canjin yanayi COP21 da kuma jajibir ɗin gudanar da COP26 ko ina aka kwana, Asumana Shina ya firanta da Janet Rangon, jakadiyar yankin Afirka da yankin Moyen Orient zuwa halartar wannan COP26 ɗin a ƙasar Scotland a bana, ga zubin firanta su. en 2015 où nous avons lancé euh, l'accord de Paris. A shekara ta 2015 da muka girka yarjejeniyar Paris bayan babban zaman taron COP21 mun a aniyar cimma guri daya misali dangance da dumamar yanayi mun dau niyyar rage shi da kasa da digiri 1.5 tun kafin kamfanonin su ma duniyar katoto sai gashi an waye gari haɓakar ilimin kimiyya ta sa har mun dora da digiri daya ganin yadda al'amuran ma ke tafiya watakila za mu fuskanci dumamar yanayin da za ta kai matsayin yi digiri uku zuwa hudu wannan ko ya yi yawa mun yi kokari sosai amma da sauran zomo a gaba a ganin ku muke hana samun ci gaba na a zo a gani a yaƙi da ɗumamar yanayi Gaskiya abun na bukatar kwarewa da kuma hali. Misali a kasar niger akwai matsalar tsaro da ta taɓarɓarewar makoma mutane da ke barin wuraren su saboda rashin tsaro ko kuma matsalar abinci ga kuma canjin yanayi. Abubuwan sun kasu rabu ga matsalar tsaro da ta hada da ta noma da hamada da yanayi wanda ke bukatar a sama musu mafita. kenan idan ana son a yaƙi da canjin yanayi gadan-gadan sai an ɗauki ƙwararrun matakai wajen ciyo kan matsalar tsaro da taɓarɓarewar makoma da ba mutane damar su zamna cikin su. waɗanne ƙalubale ne ya zama dole wani muhawara kan yanayi cop 26 ta karkata hankali a kansu kowace ƙasa ta ɗau niyyar ɗaukan matakai da rage sakin iskan gas wanda su ne ke haddasa gurɓacewar yanayi shekaru biyar bayan zaman taron cop 21 mun gabatar da rahoto daban-daban inda za mu ganin ta wace hanya za mu shawo kan al'amarin menene za mu yi a bangaren ƙasashenmu don ganin cewa an samu mafita a taron cop 26 za mu tattauna sosai a kai za mu cimma matsaya abu na biyu wanda ke da mahimmanci sosai a ƙasar afirka shine batun daidaitawa da juriya wanda canjin yanayi ya kawo cikin fannoni daban-daban na rayuwa ta da kullum kamar su hamada matsowar rere ambaliyar ruwa da sauye-sauye a fannin damina. Menene abun yi kawai ya zama jiki? Donc, qu'est-ce sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a madadin abokanan aikinmu da ke nan birnin yame da wakilanmu da ke cikin yankunan ƙasa baki ɗaya ni naku ɗan badan da arlit malamin mangu ke muku sallama a futa lafiya. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Radio Tebonse. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge. Tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu.